25 Hausa TV ke gabatar muku da shirin su mai suna kalubalen masana'antar Kanyut. Shirin kalubalen masana'antar Kanyut shiri ne wanda yake duba a kan matsalolin da suke faruwa a masana'antar ko kuma nasarorin da suke tabbata a masana'antar. Kai dai, ke dai kasance da wannan shiri mai suna kalubalen masana'antar Kanyut. mallakar tashar G25 Hausa TV Online a yaushe domin kawo muku labarka kai tsaye daga masana'antar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yau a masana'antar Kanut muna cikin yanayi na alhini na mutuwar mahaifiyar fitacciyar A halima a atete ɗaya daga cikin jarumai masu tashi a masana'antar muna fatan allah ji kan mahaifiyar ma halima tete ya yafe mata kurakuranta ya sada ta da ma'aiki so kamar dai yadda kuka sani ni darakta bashir ji sharif ni ne nake gabatar da wannan shiri na kalubalen masana'antar kanewt a tashar G25 Hausa TV. Yau a filin namu duk da muna cikin yanayi na alhini, amma zai yi duba a kan abubuwan da suke faruwa a masana'antar Kanute a yayin da aka yi rasuwa. Mafiya kasari in aka yi mutuwa a masana'antar Kanute ko jaruma ko jarumi ko mahaifin jarumi ko mahaifin jaruma za ka ga mafi akasari abin da aka fiye yi dai shine a ɗauki hoton mutum a kowa ya ta postin yin hakan ba laifi ba ne ba tunda shi wannan postin ɗin da ake yi wani zai gani ya addu'a wani kuma bai sani ba ta wannan hanyar zai gani in ya gani zai kira wanda aka yi rashin ko kuma wanda aka yi rashin ya mata ta'aziyya kaga za a iya cewa ba laifi ba ne ba tunda yanzu ita duniya ta zama global dole ana isar da wasu saƙonnin ne ko kuma a sanar da wasu abubuwan da suke faruwa ne ta hanyar kafafen sada zumunta amma babban ƙalubalen shine yayin tattaunawa da wasu a masana'antar kano din sun tabbatar mana da cewa a duk lokacin da aka yi wannan rashin maimakon 'yan masana'antar kano din su yi dango su je gidan wadda aka yi rashin ko kuma wanda aka yi rashin ba sa yin wannan abin ɗari bisa ɗari kawai dai abin da suka fiye yi shine su ɗora wanda hoton wanda ya mutum ko kuma wadda ta mutum ko kuma wadda aka yi rashin mafi akasari shi aka fiye yi ba a samu a je a zauna a gidan shi wanda aka yi rashin ko kuma wanda aka yi rashin a taya ta jimamin wannan rashi da ta yi ko kuma ma mai maybe in an samu sanarwar mutuwar da wuri a samu a je gidan mamacin a zauna a fito da shi a yi masa sallah a raka shi gidansa na gaskiya mafi akasari 'yan masana'antar ba a fiye ganin su ba ko kuma ba a fiye ganin su ba a makafartu an fi dai ganin su lokacin da aka yi mutuwar kawai dai a gansu a kafafen sada zumunta ne sun yi postin wanda wannan ba karamin kalubale yake janyowa 'yan masana'antar ba mu dai dama a yaushe fatan mu tallata abubuwa na alkhairi da 'yan masana'antar kano suka yi abubuwa kuma na kuskure mu nuna musu cewa abu kaza da ake kuskure ne sannan mm, abu kaza da ake gudanarwa nasara ce ga masana'antar duk dai yayin binciken wannan fili na kalubalen masana'antar kanute ya gano cewa a 'yan kwanakin nan akwai kamfanin ko kuma in ce abdul amat ya ja wani jagoranci na wani tallafi da aka kawo daga da shugaban ƙasa ƙarƙashin jagorancin mai ɗakin shugaban ƙasar wanda aka wa 'yan masana'antar kanewt eh, abinci wanda ya kama taliya da shinkafa da mai wanda shi abdul ahmad din da wanda suke jagorancin wannan tafiyar sun yi ƙoƙari matuƙa wajen warewa ware wannan abincin domin tallafawa iyalan 'yan masana'antar kano wanda suka riga mu gidan gaskiya kuma da marasa ƙarfi da kuma waɗanda aka mutu aka basu wanda iyayensu sun taka rawar gani a masana'antar daman dai mu a koda yaushe fatanmu masana'antar ta ci gaba da samun ci gaba kurakuran da suke cikinta kuma su 'yan masana'antar su, fahimta su gyara uh, muna ta ƙoƙarin mu ga cewa wasu kurakuran akwai abin da ba zai yi ka zo ka faɗe shi a kafafen sada zumunta ba amma akwai kuskuren da in ka faɗe shi a kafafen sada zumunta to in allah yadda zai isa ga 'yan masana'antar da dai wannan shiri na kalubalen masana'antar kano ɗin ba a kafa shi ba domin cin mutuncin wani ko cin mutuncin wata an kafa shi ne don ya inganta kyakkyawar alaƙa ah, tsakanin al'umma da 'yan masana'antar kaniwood sannan wannan shiri na ƙalubalen masana'antar kaniwood ya samu nasarar zantawa da wasu waɗanda suke ƙaunar ra'ayin masana'antar kaniwood kuma sun ba da shawarwari a kan cewa ya kamata 'yan masana'antar su haɗa kai ɗari bisa ɗari ya zama cewa duk wani abu wanda ya taso duk da suna da ƙoƙarin hakan wani ba shi da lafiya ana ta ƙoƙarin cewa a gaya za a taimake shi amma dai abin ya zama cewa ya kafi ya zama wani foundation ne mai ƙwari yadda wani ba shi da lafiya za a sai masa magani wani an masa rashi za a je a taya shi baƙin cikin wannan rashi da aka yi masa sannan ya zama cewa masana'antar ta sake zama tsintsiya maɗaurinki ɗaya hakan ne kaɗai zai sa duk wani ƙalubale na masana'antar a waye gari babu shi nasarori su tabbata a masana'antar ci gaba ya kewaye ko'ina a cikin masana'antar saƙo da lungu ga kowa ya samu nasara amma matsawar ba a yi haka ba ko wani yana jin haushin wani ko wata tana jin haushin wani ko babu bin tsarin shugabanci to ba za a samu nasara ba duk da dai a halin yanzu ana ta ƙoƙari tun daga kan hukumar tace fina-finai da su kansu ƙungiyar masu shirya fina-finai wato ainihin guilds of artists suna ta ƙoƙari su ga cewa an inganta wannan masana'anta ta zama masana'anta ce mai tsari da jagoranci na gaskiya da bin doka da oda wannan a sosai mutane da dama a yayin mu da mutane suna nuna goyon bayansu kuma suna jin daɗi ɗari bisa ɗari bisa wannan tsari da ake ta tabbatarwa a masana'antar Kannywood. To, gashi mun ɗauko zance lokaci ya yi halinsa a daidai wannan lokaci za mu dakata kamar dai kullum ni ne naku darata bashir g sharif da na shirya na gabatar a tashar g25 hausa tv wannan fili na kalubalen masana'antar kanyut yana miƙa ta'aziyarsa ga jaruma halima a bisa rasa mahaifiyarta da ta yi muna fatan allah ya ji kan mahaifiyarta ya yafe mata kurakuranta ya sada ta da ma'aiki kuma ya kai rahama kabarinta to a nan <laughs> za mu sallama ga baki ɗaya sai da in ce sai mun sake haɗuwa da ku ɗauke da wani sabon shirin na ƙalubalen masana'antar kaniwood a tashar g25 hausa tv salamu alaikum